أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياغ الله تعالى ليقدر أجمع kaddara مسلاتي من البركة masallacin tunawa da babban malaminmu a shek abubakar imam ikara allah cikinsa da rahama a wannan yammaci na goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da daya ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya mun haɗu a wannan guri don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun tsaya a ƙarshen aya da 207 faɗin Allah ta'ala fa'in zalaltun min ba'ad ma ja'atkumul bayyinat fa'alamu annan baha azizun hakim yau za mu tashi farkon faɗin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyakum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allahi turja'u al-umur fatan ma Allah ta'ala ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai mana gam da kasar wajen aiki da daidai amma kafin nan wani ya rubuta tambaya yace ina hukuncin ma'aikacin da baya zuwa wajen aiki sai ya ga dama a wata yakan je kamar sau biyu to yaya matsayin albashin da ake biyan shi ya ta dani ko kuwa yaya matsayin shi yake wannan ba zai ɗauki dukkan aiki ba ba zai ɗauki kowane irin aiki ba ah, akwai ma'aikatar da na farko dai za ka kofarka da aka baka daga wani lokaci ake so ka je wurin aiki zuwa wani lokaci abu na farko da mutum ya kamata ya da shi kenan abu na biyu bodin din da yake kanka na nauyin aikin da yake kanka wannan su za ka duba akwai wurin aikin da kila ba ta yin aiki masu ranar litinin litinin in ka je talata laraba alamun juma'a ba a yin komai a gudun akwai kuma ofar da ba ta fi yin cewa ka zo aiki karfe takwas ba ka tashi hudu in akwai wannan cewa ka'ida shine za ka zo takwas ka tashi hudu to wannan shine ka'idar lokacin aikin ka sai dai inda larura idan ba wannan ba to sai a duba nauyin aikin idan na je yau na je gobe na je jibiri zaman banza zai, na Allah kuma na da wani aikin da zan yi a gida kuma rashin zuwa na ba zai lalata komai ba ba zai hana komai tafiya ba kaga wannan zan ringa zuwa ne ranar aiki bari ma misali da ni ni ina lecturing a College of Islamic Studies College of Islamic and Legal Studies ta Kano amma lokacin da nake da lecture shine rana biyu ina da lacca karfe uku zuwa biyar ranar monday ina da lacca karfe ɗaya zuwa uku ranar tuesday daga nan ban da aiki kaga abin da zan shiga ne shine ne je ne lacca da na gama ne tafiya ta ko ofis ma ba a bani ba ban da ofis sai dan je ina so da zauna a cikin marka sai dan je ofis din wani kaga ba a shirya zamana ba muna gane to wannan abun su za a duba ba za ka zo ka ce kowa dole sai ya ya danganta da irin aikinsa sannan akwai aiki irin na yanzu wanda shugabanni sun lalata komai saboda zalunci duk wani ma nauyi na wani aiki da aka isa dan wani allowance ka karu duk sun tare in ka zo gurin aikin ma zaman banza za ta yi to ka wannan zaka ringa zuwa aiki ne inda aiki in ba aiki kai dawo ka gida ko karatun qur'ani kai amma in kafa ka tayi specifying cewa takwas ne zuwa hudu to dole ka je takwas zuwa hudu sai dai inda lalura to da haka duk mutumin da yake da wani budget a gurin aiki yake discharging wannan budget din properly ya kinsa daidai to kaga wannan kudin da yake ci haram ne amma in yana iya yin aikinsa daidai da daidai to kaga wannan ba haramun yake ci ba da haka ya danganta da aikin ya danganta da kuma nauyin da yake a kansa Allah ta'ala ya kama dace sai Allah ta'ala ya amin بسم الله الرحمن subhanahu wa ta'ala yana magana domin razanar da kafirai game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da wannan addini na musulunci ga wanda duk bai yi shi ba Allah ke su kafirai hal yanzuruna illa an ya'tiyakumullahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ika hal yanzuruna shin akwai wani abu da suke sauraro face Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu a cikin inuwoyi na gizagizai wal mala'ikatu tare da mala'ikunsa mana ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu sai Allah ya zo musu mala'iku zo musu dan ayi hisabi shine Allah ya ce hal yanzurun ai hal din nan ma'anarta shine ma ma yanzuruna ba komai suke sauraro ba ba komai suke dafu ba illa an ya'tiyakum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ika Fati Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu a cikin inuwoyi na gizagizai wal mala'ikatu sannan mala'iku su zo musu wannan zai faru ne yawmal qiyamati li fasli al qada bain al awwalin wal Allah zai zo ne a wannan sifa dan yi hukunci a tsakanin mutanen farko da na ƙarshe fa yajzi kullu amilin bi amali duk wani mai aiki za a saka mai da irin aikin da ya yi in khairan fa khair in ya aikata alkhairi ya ga sakamakon alkhairi wa in sharran fa shar sannan in ya aikata sharri kuma ya ga sakamakon eh, sakamakon sharri hadisi ya inganta a cikin littafin addaru qutni da kuma imamu zahadi ya kawo shi a cikin al'ulum wannan hadisin kamar yadda ibn al-qayyim da shekul albani suka tabbatar da wannan hadisi cewa yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe a farfajiyar alkiyama ne mai kati yaumin ma'lum saboda wani alƙawari na wata rana sanin ya ake rana alkiyama arba'in na sana mutane za su shekara arba'in a tsaye a filin alkiyama sai an yi shekara arba'in shakhisatun absaruhum ila sama sun daga kawunan su zuwa sama me sai so so sai Allah ya hukunci kowa ya san matsayinsa yantaziruna fasl alqada suna tauraron a yanke hukunci wa yanzilillahu wa yanzilullahu fi dhillil jamami min al'arshi ila al-kursi sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya sauko ta inuwar gizagizai ta al'arshinsa zuwa kursiyinsa to daga nan sai Allah madauki sarki hukunci a tsakanin bayi amma dai sai an yi shekara arba'in ana jira a wannan munin ne ake a wannan lokacin ne ake yin gumi wani gumin su iya koyi wani iya buyo wani iya cinya wani gumin sama zai cinye wannan rana ita ce ranar tashin hankali ranar inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tadhalu kullu murda'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد yini ne mai tsananin gaske ana jiran Allah tabaraka wa ta'ala ya zo to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo don yin hukunci tare da mala'iku sannan Allah yake wa qudiya al-amr daga nan sai a zartar da al'amari wani wuta wani aljanna wani to dal arab kowa a ga mai inda zai kowa wani in ka shiga wuta kila za ka yi shekara 250 ne kawai a dare kai aljanna saboda akwai lokacin da za a zo mutumin da yake da kwayar ibani miskalu zarra za a fuskar da shi a mai da shi aljanna amma dai sai ya mutu wuta wani kuma zai wuce ta sira'i kamar kyaftawa ido kamar walƙiya kawai zai yi kawai sai dai ganshi aljanna me yake za a yi wannan ne imani da aiki da muna gane ha كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كركا من أعرف كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء tabaraka wa ta'ala yake a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala zai zo ko mala'iku maza shine a rabbuka wal malaku saffan saffa shine nan hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-gamami wal mala'ika mana Allah zai zo mala'iku ma su sahu sahu Allah zai zo mala'iku za su sahu sahu sannan kuma waji a yau mai idin bi jahannam a wannan rana za a zo da wutar jahannama ganta kurukuru da yadda take ciki Allah tabaraka wa ta'ala ce yawma idin yatazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra a ranan ne dan adam zai yi tunanin da ma ya bi Allah to wani tunani kuma gare shi a lokacin me zai ke tunawa saboda lokacin da ya kamata ya tunani ne aikin da ya dace ya ce an yi mai wa'azi a masallacin juma'a an mai a wajen tafsiri an mai a gidan rediyo ko ina yana jin wa'azi amma yana ɗaukan kamar waƙar shata mana wa'azin baya amfana ta to wannan ranar Allah madauki sarki zai zo zai hukunci idan mun kalli karshen ayar da yake wa ila Allah turja'ul umur dukkan al'amura a wannan lokacin za a mai da su ne zuwa ga Allah komai ya koma ga Allah a wannan rana komai ya koma a wannan rana in ga karanta ƙira'ar ibn amir da hamza da kisa'i sai suka karanta wa ilallahi tarji'ul Ka ga wannan fi'ilin ma'lum ne menene zai koma zuwa ga Allah mai fa'ili shine al-umur shine wa ilallahi tarji'ul umur zuwa ga Allah al'amura ce komawa fa'ili anan shine al-umur amma wannan kira'ar wa qudiya al wa ila Allah turja'u al-umur ga wannan fa'ilin majhul muna gane ra zuwa ga Allah za a mayar da al'amura waye zai mayar da al'amura Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan ayoyi da ake cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai zo yayi kaza kamar hadisin da yake cewa Allah ya dangare ya aka dare uku to kaso ɗaya na ƙarshen an yi na ɗaya an yi na biyu na uku to Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya yana waje da gafara in gafarta masa waje da kirama in masa waye ke da wata bukata ruƙa in bashi to irin wannan malaman musulunci sun yi maganganu wani ɗaya daga cikin malaman tafsiri alkalbi yake cewa hada min al-maktum alladhi la yufassar wannan irin nasoshin ne da ba ka zo ta rinka tafi kai musu tawili ba da haka imam al-bazawi sai yake cewa a cikin ma'alimut tanzil yake cewa kana maqbulun wa zuhri wal auza'i wa malik wa ibn al-mubarak wa sufyan ath-thawri wal layth ibn sa'd wa ahmad wa ishaq yaquluna fiha wa fi amsalha wadannan malaman da makamantansu suna faɗi akan irin wannan ayar da kuma irin makamantansa sai sai amiruha kama ja'at bila kai abinda za ku shine wa irin waɗannan ayin ku tafiyar da su yadda Allah ya faɗe su ba za ku ce ta yaya ba yanzu an ce Allah zai su hal yanzu yanzuruna illa an ya'tiyahum ku fi zulalin min al-gamami wal mala'ika tunda Allah ya ce zai zo su min yadda amma yaya zai zo wannan kuma shi ya sani amma dai tunda Allah ya ba mu labari min yadda abinda sai so kai kenan kawai kai imani da yadda ayar ku yi imani da yadda ayar take muna gane ku gudanar da ayoyin kamar yadda suka zo bila kai ba za ka yi tambayar yaya Allah zai zo ba wannan Allah shi ya san ta yadda zai saboda shi fa'alu ne libani qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna karimi ne na malik karimi ne na imam malik yace kullu ma wasafa Allah bihi nafsuhu fi kitabi fa tafsiruhu qira'atuhu dukkan abin da Allah ya tabbata da kansa Allah ya tabbata kansa da kansa a cikin littafinsa in kana neman tafsirin wannan abin to yadda ka karanta shi ne tafsirinsa ba da yanci Allah zai zo a cikin inuwa ta biza gidai ba mala'iku ma za su zo haka ne ko ba haka ba to wannan shi ne tafsiri kaka kara komai wannan ita akida ta ahlus sunna wal jamaa da Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka inma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim to iya fassara da ke cikin wannan ayar ita ce fassara babu ƙari lalle waɗanda suke ma baya'a suna yi ma baya'a ne a lokacin hannun Allah yana saman hannun shi to ba wani tafsiri Allah ya gaya mana hannun Allah yana saman hannun shi kenan mun yarda yaya hannun Allah yake a saman hannun su wallahi mu sani ba da Allah ya da mun sani da da Allah yana so mu sani shi zai ba mu labari to shi ma na sai ce ma duk abin da ya ga Allah ya wato ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani sufyan ibn uyayna yace wannan abin da ka karanta shi ne fassarar wannan aya ba magana cewa malam wani ya ce sahabi wani ya ce wani kaza a babu wannan sai dai in shi ma iya aya kawai ya tsaya wasukutu alai za ka shiru a iya haka laisa li ahadin an yufassirahu illa Allah ta'ala wa rasulu ba wani dan adam da zai kawo wani tafsiri sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam muna gane ha Wurin wannan ayin haka ake tafiyar da su dan haka sai Allah yake wa qudiyal amr sai a gartar da al'amura wasu suka ce a gartar da al'amura shine ayi hukunci Allah na zuwa zai yi hukunci wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ba wai Allah Ta baraka wa ta'ala zai yi hukunci ba a'a amma gama hukuncin abinda ake nufi da hukubi al'amur shine wajabal azab ma'ana azaba ta tabbata ga wanda suka kafu sai suka je lagira a haka haka wasu malaman tafsirin suka fassara muna gane saboda su a ganin su har an yi hisabi an gama komai an gama aiki wa zalika faslullahi alqada wannan shine hukuncin da Allah zai yi بالحق بين الخلق يوم القيامة جدتيا تكان متانيرا القيامة وإلى الله ترجو الأمور الأمر سنقوم ونقبانا زواج الله سبحانه وتعالى سيالة عليك جدني Amen. Allah tabaraka wata'ala ce kal bani isra'il ka tambayi banu isra'il ka tambayi yahudawa kam atainahum min ayatin bayyina sau nawa ne muka ba su aya bayyananniya mai bayyanar da hujjar wannan addini namu na musulunci mai bayyanar da sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sau nawa muna ba su irin waɗannan ayoyi Allah ya ce man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at duk wanda ya canja ni'imar Allah bayan wannan ni'imar ta zo masa fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah tabaaraka wa ta'ala shadidul iqab mai tsananin ukuba ne subhanahu wa ta'ala wannan ayar idan mun duba zamu ga Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya yi magana akan hujjoji da ayoyi da ya ba wa banu isra'il hujjoji da ayoyi da ya ba wa banu isra'il wani gurin ya ba su kisa a yakin bayyana ayoyi guda tara wannan ya hada da sandarsa ya hada da hannunsa ya hada da da waljara da الطوفان والجراد والقمل Bi ya hada da wannan Allah ya ba su da falakul bahar yadda annabi Musa ya tsaga ku ya wuce haka wasu malaman suka faɗa wasu malaman tafsiri suka ce eh, a hujjojin da Allah ya ba su a littafin su shine hujjojin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda in yazo su imani da shi domin Allah bai kyale Yahuda da Nasara ba duka sai da musu bayanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafin su shi sa nan malam yace yaqulu ta'ala mukbiran an bani إسرائيل Allah yana fari yana ba mu labarin banu Isra'il cewa kam shahadu ma'a Musa min ayatin bayyana sau nawa ko sau hujjoji nawa suka gani tare da annabi Musa qati'atun bi ma bima ja'ahum bihi kayadihi wa asabu mana wannan hujjojin suna yanke hujjar cewa bihujjatin hujjatin qati'atin da hujja yankakkiya bi sirqihi da yake nuna gaskiyar da take nuna gaskiyar annabi Musa da take nuna gaskiyar annabi Musa muna gane ha da take nuna gaskiyar annabi Musa amma sun yi imani da shi ba su imani da shi ba mana abin su ba jahilci bane akwai hujja kamar hannunsa da yake haske kamar sandarsa kamar tsaga a ruwa da sauransu da irinsu lullube su da ya da gajimare da irinsu almanu wa talwa. duka waɗannan ne da ke nuna cewa lalle annabi musa gaskiya ne kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne wasu malaman suka ce bayan wannan an ba su hujjoji na gaskiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma me yasa ba su imani da shi ba me yasa ba su yi musulunci ba mu yasa ba su yi imani ba ba su yi imani da addini ba ba su yi imani da annabi Musa ba ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yasa Allah madauki sarki ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya canja ni'imar Allah bayan wannan ni'imar ta zo masa mana musulunci ya zo ma ka ajiye shi ka ɗauki kafirci annan musa ya zo ma ka ajiye shi ka ɗauki fir'auna annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ma ka ajiye shi ka ɗauki kafirai kaga wannan ni'ima ta zo ma kuma ka ka canja ni'imar shi sa Allah ya ce alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra Allah tabaraka wa ta'ala yake alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum dar al-bawar shin ba gaba waɗanda suka canja ni'imar Allah da butulci suka canja ni'imar Allah da kafirci ga musulunci suka aje suka ɗauki kafirci suka butulce wa Allah wa ahallu qaumahum dar al-bawar suka saukar da mutanen zuwa ga gidan halaka Allah ce wutar jahannama za ta shiga jahannama ya launaha wutar jahannama za ta shiga kuma fa bi'sal qarar wannan wurin ya zama shi ne matabbatar ka to yayi muni a ce wutar jahannama to dan haka Allah ya musu nima masu yahudawa ko dai na wancan zamanin ko na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun canja sun fahimci gaskiya sun canja shi sa Allah yake a tambaye su haka kawai Allah zai musu azaba a'a sai da Allah ya kawo musu aya bayyanan da yawa wacce ke nuna gaskiyar annabi Musa su na zamanin annabi Musa sun san akan gaskiya yi hatta na zamanin annabi sallama sun karanta wadancan hujjojin sun je su sun san hujjojin cewa annabi gaskiya ne amma suka ke jari kaga wannan wa wani imani yanzu a kota ni'ima da ta wuce ni'imar musulunci babu ba wata ni'ima da ta wuce ni'imar musulunci amma Allah ya nuna musu don sun imani amma sun kauce shi sa Allah ce duk wanda ya canja ni'imar Allah bayan wannan ni'imar ta zo masa sai Allah ka wa ta'ala ce fa inna Allah fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma shi ta watan ayar ta alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar sai tabbatar ma da cewa duk mutumin da ke butulce wa ni'imar Allah musamman ni'imar ta shafi addini ko imani da annabawa to wannan ni'mar in yawa tsire ta ba inda zai zame sai wutar jahannama Allah ya sai Allah ta alaƙi زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا الله يوم والله تبارك وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا an wa waɗanda suka kafurce wa Allah an ƙawata musu rayuwar duniya ba abin da yake burge su sai rayuwar duniya wannan duk wani kafiri da aka cewa shi rayuwar duniya ake ke burge shi haka duk wani mutum da bai kula addini hamminsa da inda yake so yaje shine samu abin duniya shi sa Allah ke zujina lil ladina kafaru hayatud dunya sai Allah ce wa yakaruna min alladina amanu hakan har ya ja sukan yi ingilanci ga waɗanda suka yi imani saboda yawa daga cikin wanda suka imani da talakawa ne su mu da duniya da aka sai su rinda musu izgilanci ai wannan addinin nasu da gaskiya ne da su za a ba kuɗi sun manta laukana ci duniya ta ajilu inda Allah janaha ba'uda ma ta kallahu kafiran ta ma da a ce duniya tana darajar fuffiken sauro a gurin Allah tabaraka wata ala da Allah bai wa mu kafirin ruwan da zai sha ba amma duniyar ba ta da wannan kima kai wani gudun ma Allah sai bai gaya mana cewa da a ce duniya tana da kima ba dan maka mutane su dauka kafirci ne gaskiya ba da duk wani azurfa da zinari da duk wani kayan ado da Allah sai ya ba wa kafirai dan annabi duniyar ba komai ai musu katanga zinari da azurfa ai musu kofa ai musu windo ai musu matattakala har ma Allah ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida walaula an yakuna Yeah. Hmm. كذبا ولبيوتهم ابوابا مسرورا عليها عليها وان كل ذلك لما الدنيا عند ربك الله تبارك وتعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة A da makar mutane suka fince al'umma guda ɗaya ba ma'ana zama suna ganin kamar kafircin ma daidai ne la ja'alna liman yakfuru bir rahmani bi buyutihim suqfan min sabba. da waɗanda suka kafirce wa Allah rufin gidansu ba sai mutu na ba wa ma'arij alaiha yadharun ko bai matattakalarsu da shi ma sai an yi musu wannan abin na adarfa wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaki'un sannan ƙofofin gidansu da gadajen gidansu da matattakalar gidansu da komai na gidansu da ganin da za su ɗan kishi duka da an musu na azurfa kai Allah ce wa zukurfa da ma mun ba su dukkan wani kayan ado don mu nuna duniyar ba ba ko bace to wani sai ya dauka arnan sun ne suke da gaskiya sai Allah ce dukkan wannan ba na abani ba rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita lahira tana nan a wajen ubangijinka ba wanda ya sai same ta sai mai jin tsoron Allah shi sa za ga duniya har ne samu kai ma ka samu shi sa za ga yadda muke neman duniya ido rufe da a ce lahira muke nema ido rufe haka da kowa ya shiga aljanna da kowa ya shiga wannan duniya sai yaki halal yaki haram neman ta muke ko ta wata hanya ka je ga kasuwannin yadda za ka ɗan kasuwa zai karya dan kasuwa zai ci amana zai albus manzo Allah ya ce man gashana laysa minna duk wanda ya mana albus baya tare da manzo Allah ya ce wa in sadaka wa bayyana burika lahum fi bai'ihima in sun yi gaskiya sun yi bayanin yadda fil asiyat yadda kadara su take Allah zai sa musu albarka a ciki amma ba za a yi saboda dan adam gane yake wayansa ne zai bashi kuɗi da aka ya yadda ya bi kowace irin hanya ta haramun dan ya samu wannan kuɗin to ka kaddara ka samu ka yi tsayin rayuwa ka yi lafiyar da za ka ci bayan ka gama ci kuma ina za ka shi ne wutar jihar za ka je allah ya ma hisabi kan wannan dukiyar in ka je ma'aikata musamman manyan ma'aikata in ka je ana magana alherin ofi to haramci ne fa nan kifa kantinsa haramci ne cin hanci amma kowa ya rufe idansa zai ci hatta wannan mulkin da ya ji ana ha maza ha mata sai na zama shugaban kasa sai na zama gwamna sai na zama senator sai na zama rep sai na zama state assembly 90% na masu yin waɗannan sai na zama mun ko kansila 90% neman duniya ne in ya je ba zai tsaya a iya halalin ɗinsa ba sai ya hana da haramu sai ya haɗa kai bari gaya muku najeriya ta zama waɗanda ba sa cin haramun a najeriya ɗin kaɗan ne shi sa komai namu yake lalacewa yanzu aiki wannan za a yi muku a unguwar da mai yin aikin da wanda ya bada aikin da yan tsakiya sai an hada baki to nawa ne nawa nawa ne nawa abin da ya saura da shi za a zo a yi muku aiki shi sa za a yi shi ba quality shekara ɗin shekara biyu sai lalace da haka wata gwamnatin ma an ta zo sai ta yi wannan haka al'umma ta koma talakawa a junansu mai fati mai fati na keke in ka suke ka bashi keken ka ko babur ka gurin ya ga huda guda ɗaya sai ya kare ne saboda tsabagen rinkin cin haram dan Allah ne zaka samu wannan irin ne wannan a cikace zaka ci dan haka ga ya lalata ma cikin keke ko babur ko mota sannan ya tsara ma huda guda biyu dan ka biya shi wannan ko mai irin wannan sai nishi shugaban kasa ya zagaya shi a zalimi ka ji mutumin da bai iya kau da kai akan naira ashirin ba ya kake tunanin kai shi inda zai samu naira miliyan ashirin wallahi da ake muna jin tsoron Allah muna yin abin da ya dace majority ma ake suna yi wallahi da Allah ba irin shugabannin da zai ba wallahi wanda za su yi tausayin mu zai ba wanda za su yi tsoron Allah akan mu zai ba mu wanda za mu mutunta mu zai ba mu amma mu ne karya mu ne karya alkawari mu ne cin amana mu ne cin haram talakawa su ne zinace-zinace su ne luwatsi su ne lesbian su ne tauye mudu su ne duk wani irin laifi da kasani, su ne mutanen da za a ba kuɗi su je su zaɓo shugaba duk wasu ce wannan laifin kuma duk ba dan kuma ba kawai dan a samu abin duniya kuma inda abin duniya ina yake waye ya samu waye ya samu amma mutum ya rufe ido ya rufe ido dole sai ya samu wallahi in ka ji tsoron Allah ba abinda Allah ba zama ba in ka Allah ya baka a kalaka kana bautata mai kana addu'a wallahi tattalin da ya ma a aljanna ba karami bane amma ba a bautar Allah a tabi ba a nuna an yarda da Allah a tabi duk mutanen da suke kula a hanyar Allah za su gaya ma cewa su in dai suna addu'a al'amari sun karo su za su yi nasara saboda me saboda suna da alaka da ubangiji amma kai ke saban da kaga dama yanzu dan Allah gidajen kallo da ake ba talaka bane suke yi ai gidan kallo a unguwa na taɓa zuwa wata unguwa a Kano unguwa uku ina yin mutane lasta, nan kuma ana yin kallo a daidai gudun bayan mun gama karatu nake da jama'a mu yi addu'a Allah ya sa wannan gidan kallon ya koma masallaci ko ya koma makaranta ba na jin an wuce shekara ɗaya da ni da waɗansu ‘yan uwa a Kano aka gayyace mu muka je muka buɗe wannan gidan kallon ya zama masallaci ya zama masallaci suka ce ni zan zo ne jawabi saboda ni ne addu'a a gurin kuma dama gurin ya dame shi ka rinda alaƙa da ubangiji mai kyau duniya da kake ganin ta in dai kana nema sai ka ta kuma kamar yadda malamin suka faɗa mai amfanin duniya ka ci ne ka sha kai sutura ka taimaki wani bayan wannan mai zafi to amma sai ga kowa duniyar da ita yake nema kowa ya tafi neman duniya to in ma za ka samu duniyar ba haramun ba ne amma ka samu ta ta hanyar halali ka samu da ta hanyar halali in ka samu da ta hanyar halali ba rayuka tana cikin matsala za ka je lantana za a gani na sha karata mana hadisin abu huraira hadisin akadiru na malmufli kun san wa za a yi fallasa ranar alkiyama kabai aska ce ai wanda bai da kuɗi bai da kadara misali ce wannan tarafa kenan yace wannan mutum ne ga sallah ga azumi ga zakka wannan hadisin akwai tashin hankali a cikin shi duk wani abu da ake bukata requirement ake bukata ka shiga aljanna ka gama tara sai dai ka zagi wani ka yi wani kadafi ka yi gulmar wani ka ci mutuncin wani ka ci dukiyar wani ta hanya haram kana malamin al'umma da ke karantar da su an baka kuɗi ka ɗi faɗa gaskiya duk za ka wannan za ka gama tara wannan ga lada da za ka shiga aljanna amma ga waɗancan laifukan sai ake ce to a ɗebi ladanta a ba wancan da ka zaga in an yi satelit akwai sauran ladan sai a ɗiba a ba wanda kai gulmarsa in akwai saura sai a ɗiba a ba wanda kai wa ƙazafi za Allah sallallahu salama ce sai ladan ya kare to ba kuma sauran mutane ba a biya su ba waɗannan mutane ne da suke da magana ka amma ka ƙi yadda ka faɗi gaskiya saboda wanda za a gaya gaskiyan sun ba ba kuɗi to suna ma cutar da ka musu kuma ga ka baka da lada sai a ɗebo zanubin sai a lafta ma wannan da ka su dukiyarsa ta hanyar haramu ta hanyar da ba gaskiya ba gwargwadon dukiyarsa da kaci to sai a kwaso zanubinsa gwargwadon wannan dukiyar sai a lafta ma manzala kalama yake mutumin nan zai waye gari bai da komai sai zunubi daga nan sai a wurga shi ta jihar da duniya tana da kima da Allah bai ba kafare ba ba za ba ba da tana da kima da bai ba kafare ba arma Allah ya ce almanu wal banun almanu wal banun zinatu hayati dunya wal akhiratu rahimatun wa inda rabbika tamamun wa khayrun Allah ya ce dukiya da 'ya'ya kawai ado ne da duniya زينة الحياة الدنيا أدوني لنا أيها الدنيا أما والباقيات الصالحات وصف فسر الباقيات الصالحات بأيك نجل وصف فسر الباقيات الصالحات لا حول ولا قوة تنسي تونشي لجرم النداء ولك الله سيسا الله بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والأمور Allah tabaraka wa ta'ala ke bari dai tu'thiruna al-hayata ad-dunya kun yafi da rayuwar duniya amma lahira ita fa alkhairi kuma lahira ita ta buga magudan da za a dawama yadda muke neman duniya yayi yawa kuma kalima ma baka samu ba wani ya dade yana neman haram yau shekara ashirin amma ko miliyan goma bai taɓa gari a hannunsa kawai sai dai samu dubu ɗari ta haram ya ci dubu goma ya ci dubu biyu ya ci wani gurin in yaje a ma kai shi kotun a daure wani gurin a mai duka wani gurin a daina ya da shi mutuncin sa ya zube to da ka duniya ta kafare shi sa yake zubina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yasharuna min ladina amanu sai ga kafaran nan suna yi wa masu imani izilanci shi sa Allah ce innal ladina ajramu Allah ce lallai waɗanda suka yi mujrimanci a bayan kasa ba wanda suke wa dariya sai mumini mumini suke wa dariya saboda kawai ba su da duniya to Allah sai yake wallazina taqaw fawqahum yawmal malkiya. waɗanda suka yi ji tsoron Allah su ne a samansu a ranar alkiyama mana su ne masu daraja madaukakiya dan aljanna za a kai su fi jannatin aliya anan za a kai kaga su ne sama da su za su zama sama da su saboda me saboda wuta ta munafikai ce da kafirai ita kuma tana kasa tana kasa innal munafiqina fi dhalkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a a nan Allah zai tara su su kuma mummune suna sama mana su ne a saman su a ranar alkiyama saboda mai za su samu sakamako mai kyau za su samu daraja mai kyau shi sa imam bukhari ya rawato na hadisi da yake da alaka da wannan aya imam bukhari ya rawato hadisin da yake da alaka da da wannan aya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana zaune tare da sahabbansa hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahal ibn sa'ad as-sa'idi yake cewa marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fakala li rajulin indahu jali sai manzo Allah ya kalli wani da yake zaune da shi yace masa ma ra'ayuka fi hada me ra'ayinka game da wannan mutumin da ya wuce fakala sai yace rajulun min ashraf min ashrafin nas wannan kana ganin sai aina daga cikin madaukakan mutane kawai dai ya ganshi da riga da mota da abun jiki bulbul sai yace wannan yana daga cikin mutane masu matsayi hada wallahi hariyun in khataba an wannan ya cancanci inda ya zo gida ya nemi aure a bashi wa in shaffa ni shaffa haka idan ya nemi ceto lalle wannan ya kamata a bashi ceto qala fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallama sai shiru da ke komai ba marra ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى ma عليه fi hada sai ga هذا سيقى nabi ya zo ne ذو باشي غاني كم ريقب باشي komai باشي kawai sai manzala ce wannan komai za ka faɗi game da shi sai ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna hada rajulun min fuqara'il muslimina wannan ai ba kowa bane kawai wani talakan musulmi ne hada hariyun in khataba an in khataba an la yunka ta wannan yanzu neman aure ya kuku ba ta hanyar ko hana rashi wa in shafa an la yunka wannan yanzu <coughs> neman ceto kar ku bashi wa in qala an la yusma li qawli wannan ina magana maka ku take ku saurare shi to me zai ga muku mutum ga talauci ga kaza ai bai da wani amfani wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzala sallama yake ta hada kaga wannan da kake ganin sa makaskanci shi wannan din khairun min mil'il ard mithli hada ya fi cikin wancan cikin wancan na duniya to wannan guda ɗaya ya fi amfani saboda wancan haram ke ci kudin sa ba na halali ba ne. ba Allah yake bi ba imani gare shi ba shi sa ba a una rayuwa da abin duniya shi abin duniya kaddara ne tun kana ci kowa ake rubuta mai adalinsa kuma duk mutumin da yake gina rayuwa akan abin duniya to bukatar sa ba za ta biya ba domin za ka ga abin duniya za ka bi shi da ƙarshe kuma Allah zai dace shi saboda ka'idar Allah ne wani a farkon rayuwar rayuwarsa zai fara arziki in ya je tsakiya daga nan kuma zai talauci sai kara ta aka wani zai faro a cikin talauci sai ya je karshe sai ga wadata ta same sai ya kare a haka wani kuma za fara da talauci tsakiya wadata karshe rashin wadata kowane irin yanayi Allah na iya canja dan Allah shine kadai kan gaibi shi ya san me tsara da haka idan ka zo ka gina rayuwa akan abun duniya to wannan abun duniyar Allah na iya karar da shi lokacin da ya ga dama kuma yawansa kun faifun ne in Allah ya kalli mutumin da ake ganin yana da kuɗi kamar yanzu a kano a ce ma alhaji amin dan tata in Allah ya so ya talauta shi a sati ɗaya sai ya talauta shi kai sati ɗaya yawa yanzu sai Allah ya talauta shi dan duk abin da ya mallaka sai Allah ya halakar da shi yanzu duk da muna mai addu'a Allah ya ƙara arzikinsa to haka Allah ta gudanar ita duniya ba wani abu ne da za a karkata zuwa gare ta kuma ba a yanke mutane hukunci shi sa manzala sallama yake ta akwai mutane da gan rigar su ba ta da kyau kamar su ba ta da kyau da za su zo kofa ana taro kore su za'a? amma ki irin wannan mutumin lau aka sama alal lahi da abarra da zai rantsi Allah zai yi abu kaza to Allah ya cika masa alƙawari yayi masa saboda matsayin sa a gurin Allah saboda matsayin sa a gurin Allah shi sa Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Yeah. Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyu hannu ya ku taron mutane mu muka halitta kuma za da mata sannan muka sanya ku yanki yanki gari gari muka sanya ku kabilu daban-daban nan ku mu'amala da juna ku fahimci juna amma duk wani abu da ka gani a duniya ba kuma bane kawai inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi kowa girma da mutunci da daraja a wurin Allah shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah da haka da tsoron Allah ne ake samun kima da daraja a wurin Allah da jin tsoron Allah ne kuma mai jin tsoron Allah jin tsoron Allah ba ka ji shi Allah ya ce kayi kayi dan ka samu rahamar Allah Allah ya ce ka bari ka bari dan Allah ya tsare ka daga azaba shi kenan shine tsoron Allah wani malami na gaya wa ɗalibinsa yadda tsoron Allah yake yake ya za ka yi idan ka zo za ka wuce ta hanya an sa kwalabe da tsayoyi da sauran kaga za ka ɗan cangala ka kanan sannan ka duba ina ne babu canza su haka ake so ka rayu sai ka duba nan gurin shine da'ar Allah nan kuma sako ne sai ka kauce sai ka sa a can wannan shine tsoron Allah ka ringa kiyaye Allah in ka kiyaye Allah babu abin da Allah ba zai ba matsalar shine babu da yaqini babu da yaqini da muna da yakini mun yadda Allah shi yake yi wallahi zai mana ba abin da Allah bai ba matsalar shi ne da muka ɗauka cewa ka ganka da tarin kuɗi da tarin gida da tarin sutura shi ne kaɗai ci gaban rayuwa a'a ai Allah ma ya yi ma ka fi ƙarfin buƙatarka ka samu nutsuwa a zuciyarka ka ji ba abin da yake damunka nan Allah wannan bai kuma kuma ba yanzu zaka je rumfa wani daga jarin miliyan 100 amma ana masa miliyan 230 ga jari na kaya na miliyan 100 za ka gani yana da mota yana da gida amma kuma ana masa miliyan 230 kuma da gidansa da motarsa ba za su miliyan 130 ba ina sauran ana binsa amma kuma burge kai za ka iya samun mutum babban ma'aikaci ko wani jami'in gwamnati kaga yana da gida kaza yana da fili kaza yana da kaza yana da kaza sai ko baka da wannan to ka fi shi dan zaka daidai ka wuce ta gaban Allah halin alin saboda ba haƙƙin kowa a kanka shi kuma dole sai accounting duk wannan dukiyar da ya tara wallahi wallahi sai Allah ya bincike shi kuma duk wanda ya ɗauki naira ɗaya ta hanyar haram a kuɗin gwamnati Allah ya sani kuma Allah ya yi kofi ba abin da zai tsira a zai tsira daga wajen Allah to me amfanin wannan kuɗin ya je ya samu dama ya saci filin gwamnati ya kwace na al'umma ya kwace kudin mutane ya yi rubda ciki da wasu ya mallaki komai amma da ƙarshe kuma na haramun kaga nan da je gurin Allah kuma ai shi za ga da yawa daga cikin mutanen da suke samun kuɗin haram ba za su yi abin daidai ba aksarin yaran da suke haddace alƙur'ani a yan talakawa duk inda gani yaro ya haddace qur'ani kan laba ba sai zai tara kai da wanda ke da shi da haram halali yake ba shi in an samu a cikin ba a samu ba a haƙura sai Allah ya mai baiwa dan sai haddace alqur'ani to kudin duka rasa ko su shi mana in za ka haddace qur'ani baka da damuwa akthar mun da suke zama malamai da ringa amfana al'umma ɗayan talakawa ne saboda iyayen sun tsaya a iya halali da su haramba. su haram ba amma za ka mutum ya tafi dukiya al'umma kawai sai ka ɗansa amerika karatu kaga kan dai ana magana amerika kakan shashen ciyar ya tafi dukiya al'umma sai dai kai ɗansa uk kuma yana ganin ma burgewa ne sa bai iya koda daga fatiha zuwa ga allon kara kai ba amma ya je ya koyi turanci ya yi turanci ta zane ne bambancin turanci da yarabanci duk ɗaya ne da turanci da yarabanci da hausa da inyamuranci duk ɗaya ne duk da turancin zan gaje garin inyamurai suna inyamurai sai ta zama wani haka haka to da haka duniyar nan kan ba kanmu ba ta muhimmanci maza san ba ba ba talauci yake je mu tsoro ba haka annabi yace a ah, laifin fakon aksha alaikum yace ba talauci nake je mu tsoro ba abin da nake tsoro shine a shimfiɗa muku duniya ku ganta a fili kamar yadda aka shimfiɗa wa waɗanda suka zo kafin ku ku ringa gasa wajen tara ta kamar yadda suka yi gasa wajen tara ta ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su haka manzana sun zama ya faɗa dukiya ko da wace in ta halali ma da zuwa ta amma duk yadda ce in ta haramun sai ka yi haƙuri da ita don akwai ranar da za ta zame ma alaƙa kai wannan rana ko ba za a ce ka dawo ka jari kuskurarka ba kuma duk satarka duk damfararka duk yaudararka duk neman haramun ɗinka sai ka rasa wani abu sai ka rasa to wannan ta haƙuri da iya abin da ka rasa muna gane ha sai Allah ya ce wallahu yarzuqu man da gari da hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da kididdigewa ko lissafi ba ba tare da lissafi ba malam yace yarzuqu man yasha'u min khalqi Allah yana azurta wanda ya ga dama daga cikin halittunsa wa yutihi ata'an kaseeran jazila Allah yana bashi kyauta kyauta mai yawan gaske bila hafrin wala ta'dadin fi dunya wal akhirah ma tare da iyakan cewa ba ko kirgawa a gidan duniya ko lahira kamar yadda yazo cikin hadisi hadisin bukhari da muslim Allah ah, hadisul qudsi yace ibn adam anfiq unfiq alayk ya kai dan adam ciyar da dukiyarka a hanyar Allah ni kuma sai ciyar da kai kaga wanda Allah ke ciyar da shi ko ba zai ciyar ba wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar Allah ne mai damu da shi ya zo cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace أن الملكين ينزلان من السماء سبيعة كل يوم ذكر ساتي ملائكة بيسنا سكوة fa yaqulu ahaduhum ma dayan yana cewa Allahumma aqsi munfikan khalafa ya ubangiji duk wanda ke da dukiyarsa a hanyar ka ya Allah ka dawo ka kamar mai da kayansa dan kuma yana ta Allahumma aqsi munfikan talafa ya ubangiji duk wanda ya zama maroci ke rike dukiyarsa baya ba kowa ya ubangiji lalakata shi ta zai ka samu kuɗin ka miliyan biyar goma amma saboda babu aikin alkhairi a ciki bayan shekara ɗaya ba za a zo a ga ko fili ka ba sai makarin wallahi ba sun yadda da su to ka rike saboda wayo amma ka ba wa bayan Allah ka sarrafa su da gidama za a ga suna nan in fili ka siya shekara ɗaya shekara biyu na miliyan biyar sauran kai bukatu da kake mutu sai ga cikin ya kuma miliyan goma saboda Allah ya sa albarka a wani hadisin na muslim Allah yake cewa ya kulu na adam mali mali dan adam yana ta dukiya ta dukiya ta wa hallaka min malika illa ma akalta fa baka da wani abu da zaka mura a duke ba sai fa abin da kace kare wa ma labista fa amlai sai tufafin da ka dinka kuma ya zo tsufa wa ma tasaddaqta fa amlai sai kuma abin da ka bayar na sadaka wannan shi ta zartar da shi har zuwa lafiya wa ma siwa zalika duk abin da baka yi haka da shi ba fa zahibun wa tarikuhu za zaka mutu ne ka tafi ka bawa mutane shi ne da sha da sadaka in ka ga dama bayan wannan zaka ajiye wa mutane da shi wasu su cinye wasu su cinye gadon su mahana yayan naka wasu kuma yayan naka ne za a zo a ce musu ana bin mahaifinku bashin miliyan biyar ya bin miliyan hamsin sai kai wallahi ba za mu iya biya ba na ka dai abin da za a ma lahira ka jiya amma kuma kuɗin ka ne to banda kai aikin alheri Allah ka ala shirya da sai na yi Allah tabaraka wata'ala ya faɗa cewa kanan nasu ummatan wahida da mutane sun kasance al'umma kwaya kan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin sai Allah ya aiko da annabawa suka zama mubashirin masu ga wanda ya ta'a ga Allah cewa zai shiga aljanna wa mundirina masu gargadin waɗanda suka cewa Allah da cewa za su shiga wuta wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi sannan Allah ya saukar wa da wannan annabawan da ya tafai da gaskiya li yahkuma bainan nas dan yi hukunci a tsakanin mutane fi makhtalafu fihi a cikin abin da suka yi saɓani a sa na musulunci ko na wannan littafi wa makhtalafa fihi babu wanda ya yi saɓani a cikin musulunci ko wannan littafi إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء أو من بعد ما جاءتهم البينة سيدي وأن أكباس للتام معنى وأن تكي ساباني أتكي با وأن تكي ساباني أتكي سي وأن أكباو للتام أكباو الدين سيكا كربا أبايا مبجا تارجا كازمس أما كن ساباني بغيا بينهم saboda zalincin da ke tare da su saboda hasalar da ke tare da su suka ƙi yadda su ba addini suka yadda su annabi fa hada Allahu alladhina amanu Allah sai ya shigar da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi min alhaqq bi idni zuwa ga abin da suka yi sabani a cikin sa na gaskiya bi idnihi da umarnin Allah su masu imani sai suka shirya zuwa gare shi sai Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici wannan ayar suna da ƙarin bayani da yawa ga shi saura minti hudu kwata-kwata mu gama wannan karatu ina ganin za mu bari haka gobe idan Allah ya kai mu za mu bayani da ya shafe ta sannan kuma sai mu ci gaba da tafsirin fatan mu Allah sarki ya gafarta mana ya fi mana wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa